A makon jiya ne gwamnan jihar Edo Godwin Obasaki, ya bayyana cewa Najeriya na cikin halin rashin kuɗi saboda sai da aka buga wasu biliyoyi har naira biliyan 60 a ƙarshen watan Maris aka raba wa jihohi. Amma ministar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed ta fito ta sifanta kalaman gwamna Obasaki a matsayin ƙarya marasa tushe da asali. To sai dai gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya ce shi a fahimtarsa Godwin Obasaki yana nufin an buga kuɗi a baiwa gwamnoni rance. It's important for me to put it this way that in 2015, 2016, the kind of situations we find ourselves now, which is even worse than what we faced in 2015, 2016, we did provide budget support facility for all the states of this country. That loan remains unpaid till now. A nan gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ne yake cewa a shekara 2015 zuwa 2016 mun buga kuɗi mun ba gwamnoni rance saboda ba zai yiwu gwamnatin tarayya ta zuba ido al'ummar Najeriya su shiga garari don rashin kuɗi ba. To be responsible for the Central Bank of Nigeria or any Central Bank or any Fed to stand idle and then refuse to support its government at this time. A nan Emefiele ya ce maganar buga kuɗi kawai rance muka bada kuma wannan aikin mu ne ba zai yiwu bankin Najeriya CBN ya zuba ido ya ki taimakon gwamnati a irin wannan lokaci da muke ciki ba. Da gaske mun buga kuɗi amma rance muka ba gwamnoni. Emefiele ya ƙara da cewa. Since they are accusing us of um, giving them loans, that's what effective, that's what they're saying. We are going to insist on the states paying back those monies going forward. Yanzu tunda abin ya zama laifi a wurin gwamnoni da muka taimakawa za mu tsaya da kafafunmu sai sun biya kuɗaɗen da muka ba su rance. Yaya ƙwararre a kimiyyar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati yake kallon wannan takaddama ga nazarin da ya yi. buga wannan kuɗi a raba yana da alfanu kuma yana da illa alfanun shi shine maimakon gwamnatin tarayya ko gwamnatocin jihohi ko na ƙananan hukumomi su je su ciwo bashi don su biya ruwa ko su ba da ruwa bayan sun ci bashin wato interest kenan a turance gwamnati tana gadanta gwamnatin tarayya ta ga dama ta raba masu kuɗin nan ba tare da sun biya wannan ruwan ba kin ga a nan wurin akwai alfanun shi kenan a nan amma kuma yana da akasi za ki ga cewa idan aka ci gaba da buga kuɗi ba tare da an la'akari da ƙarfin tattalin arzikin ba shine yakan kawo hauhawan farashi kuma kaya su tsada daraja kuɗin mu ya ƙasa. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin gwamnonin Najeriya da babban bankin ƙasa ko za a biya waɗannan suka a cikin sauƙi kafin gwamnatin tarayya ta kafa wani kotu na musamman da ta ce za ta yi domin ta taimaka wa hukumar Amcon wajen ƙwato basussuka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.